إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة عباد الله إن هذه الدنيا الفانية قد وصفها الله تعالى بأبلغ عبارة وأبين صفات قال الله تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرة ثم يكون حطامة وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال أيضا إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون وقال عز من قائل ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب وقال في موضع آخر واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا في آيات أخرى على هذا الشكل عباد الله هكذا وصف الله تعالى الدنيا وحصر ما فيها في اللعب واللهو والزينة والتفاخر والتكاثر قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسير آية الحديد لعب كلعب السبيان ولهو كلهو الفتيان وزينة كزينة النسوان وتفاخر كتفاخر الأقران وتكاثر كتكاثر الدهقان عباد الله إن الناظر إلى حالنا في هذه الدنيا يجد الاغترار بها ظاهرا وقويا على جميعنا إلا من رحم الله وروى الإمام الترمذي وغيره بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد, وقد أثر في جنبه فقلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاعة فقال ما لي وما للدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها وأخرج الترمذي أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله لا يجدون عشاء وكان أكثر خبزهم خبز شعير وفي قصة إيلاء الرسول صلى الله عليه وسلم لأزواجه عند البخاري قال عمر فرجعت بصري في بيته فوالله ما رأيت شيئا يرد البصر ما رأيت شيئا يرد إليه البصر غير أهبة ثلاثة فقلت يا رسول الله ادعو الله فليوسع على أمتك فإن فارسا والروم قد وسع عليهم وأوطوا من الدنيا وهم لا يعبدون الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس ثم قال أو في هذا أنت يا ابن الخطاب إن أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا الحديث عباد الله والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وعجيبة جدا معاشر المسلمين هذا حال نبينا صلى الله عليه وسلم مع الدنيا هذا حال قدوتنا عليه الصلاة والسلام مع الزخرة الدنيا ومتاعها هذا حال عبد عرف الدنيا فلم يغتر بها وهكذا كانت حياته صلى الله عليه وسلم وحياة أصحابه من بعضه قال الإمام السعيدي رحمه الله في تفسير آية الحديد أيضا يخبر الله تعالى عن حقيقة الدنيا وما هي عليه ويبين ويبين آه ويبين غايتها وغاية أهلها بأنها لعب ولهو تلعب بها الأبدان وتلهو بها القلوب هذا مصادقة ما هو موجود وواقع من أبناء الدنيا فإنك تجدهم قد قطعوا أوقات أعمارهم بلهو القلوب والغفلة عن ذكر الله وأما أمامهم من الوعد والوئيد بخلاف أهل اليقظة وعمال الآخرة فإن قلوبهم معمورة بذكر الله ومعرفته ومحبته وقد أشغلوا أوقاتهم بالأعمال التي تقربهم إلى الله من النفع القاصر والمعتدي انتهى كلامه محررا أيها المسلمون سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كأرض السماء والأرض وإدا للمتقين فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الغفور لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب ومعصية إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يوم مساء البركة Allah subhanahu wata'ala da ya halicci duniyar nan a cikin ayoyi daban-daban Allah ya siffanta hakikanin mai duniya wanda kuma wannan siffantawan shine siffantawa na gaskiya game da sha'aninta tare da cewa mafi yawan mutane muna kasa gasgata wannan siffantawa aikace ko da ba mu ƙaryata da bakunanmu ba a cikin ayoyi daban-daban Allah maɗaukin sarki ya kwatanta yadda rayuwar duniya take ruɗin bil'adama yadda take ainihin wato shagaltar da shi daga lahira daga baya kuma ta ƙare ta zama babu ita za mu ga cewa a waɗannan ayoyi da ire-irensu kamar ayar da ke cikin suratu yunusa faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da Allah yake cewa innama matsalul hayati duniya kama in an zalnahu minas sama lallai misalin rayuwar duniya kamar misalin ruwan sama ne da Allah yake zubar da shi daga sama wannan ruwa idan aka zubar da shi sai ya cakuɗe da tsirrai na ƙasa sannan ya fitar da abinci ga mutane da dabbobi Allah ya ce har sai sanda ƙasa ta gama yin ƙawa da kwalliya har sai lokacin da mutane suka tsammanci cewa ai sun gama shawo kan rayuwarsu ta duniya ba su da sauran matsala Allah ya ce al'amarinmu na ƙaddararmu sai ya zo mata dare ko rana sai a mai da ita kamar a da can ba ta zama mai wadata ba Allah ya ce muna ambatan ayoyi ga mutane masu hankali don su lura hakanan muka lura da aya da ke cikin sotul hadid da Allah yake cewa ya ku masu karatu ya ku musulmai ku sani da cewa ita rayuwar duniya gaba ɗayan abin da ke cikinta wasa ne da sharholiya da kwalliya da alfahari tsakankaninku da ƙoƙarin tara dukiya da kuma ƙoƙarin tara ‘ya'ya sai Allah ya ce kamar yadda ka san dai ruwan sama Allah ya kira shi da suna gaif wato ruwan sama wanda yake zuwa bayan an samu fari ko ƙarancin ruwa a lokacin da mutane suka shiga cikin damuwa da ƙarancin ruwa sai Allah ya kawo musu ruwan sama shi ake ce ma'alghaif wato ruwan sama wanda yake ceton mutane daga halin da suke ci Allah ya ce sai Allah ya kawo ruwa wanda wannan ruwan idan ya zuba sai ya canza ƙasa ga baki ɗaya ta zama tana da annashuwa tana da yabanya daga baya kuma sai Allah ya mai da ita bayan ta burge manoma sun ga yabanya suna jin daɗi sai Allah ya maida ita kuma fatsi-fatsi daga baya maida ita karmami busashe Allah ya ce wannan shine misalin rayuwar duniya mutum zai fara da ƙarfinsa da annashuwarsa da wadatarsa da ƙarfin ƙwaƙwalwa da ƙarfin jiki da ƙarfin faɗa aji da ƙarfin arziki ana nan kuma shekaru suna tafiya a kansa har ya dawo ya zama ba komai ba har kuma ya shuɗe ya zama babu shi haka yake ga ɗaiɗaiwar mutane haka yake ga al'ummomi Allah ya ce sannan kuma a lahira abinda zai saura kawai bayan wannan rayuwar shine gidaje biyu a lahira azaba mai tsanani da kuma gafara da yarda Allah wato duk abinda aka gama a duniya din nan na alfahari da tara dukiya da ƙoƙarin ganin wane ya fi wane da kwalliya da wasa da sharholiya babu abinda zai saura a lahira in banda gida guda biyu fariƙun fil janna wa fariƙun fil sa'i har ila yau a wani waje cikin suratul zumar kenan Allah yake cewa alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an fasalakahu yanabi'a kai ba ga yadda Allah ya saukar da ruwan sama kuma ya sanya wannan ruwan saman yabi magudanan ruwa fountains jam'u yambo sannan Allah ya ce daga nan kuma sai ya fitar da tsiro wanda yake kala-kala-kala daban-daban wani kore wani yalo wani ja ga sunan duk masu ban sha'awa ya ce sannan kuma daga baya su bushe su ƙone su zama karmami sannan Allah subhanahu ta'ala ya kawar da su Allah ya ce lallai a cikin haka akwai abin ɗaukar izina da tunani ga masu hankali Allah ya sake cewa cikin sautul kahf cewa ka buga musu misalin rayuwar duniya cewa kamar ruwa ne na sama wanda ya cakuɗe da tsiron ƙasa daga baya kuma ya zama busasshe iska tana kaɗa shi lalle Allah mai iko ne akan komai ayoyin suna nan da yawa ire-iren waɗannan in muka lura da kyau za mu ga dukkaninsu suna mana kwatance da ruwan sama kamar takekkeniyar shi da rayuwa wato kamar yadda duk shekara ake yin damuna ta ƙare in aka yi damunan nan sai ruwa ya jika ko'ina, yabanya ta cika ko'ina, kai ka ce ba za a sake yin rani ba. Amma kuma idan damunan nan ta ƙare, rani ya zo, sai kaga ko'ina ya bushe, kai ka ce ba za a sake damuna ba kuma. Hatta ruwa da ke ƙasa na rijiya a wasu wuraren sai ya ƙare. Hatta ruwan da ke wasu koguna sai ya janye gabaki ɗaya, duniya ta bushe. Wannan shine misalin farawa da ƙarewar rayuwar ɗaiɗaiwa mu da duka al'ummominmu. ‘yan uwa masu albarka alimamul ƙurtubi a cikin tafsirinsa Allah ya gafarta masa yana ƙarin bayani akan wannan aya daga cikin ayoyin da muka ambata ta cikin sotul hadid yake cewa wasan da ake magana shine kamar irin wasa da yara suke wato wasa mara ma'ana wanda babu wata manufa game da shi sannan sharholiya kamar sharholiyan matasa matasa an san su da ruduwa da rayuwar duniya da ɓata lokaci akan abin da bai da amfani da neman suna da san a sani wannan sharholiya kamar ta matasa ya ce kwalliya kuma ana nufin kamar kwalliyan mata din da ka samu mata za ka same su da yawan kwalliya kuma wannan kwalliya a kullum suka yi ta kuma a kullum take barin jikinsu kullum za su yi ta kuma su wanke ta kuma gobe su sake kamar ka ce ba su da manufa akan abin da suke ya ce alfahari kamar alfaharin tsararrakin juna sawa'un attajirai ne ko 'yan siyasa ne ko malamai za ka ga duk wani tsara da tsaransa suna kowa na so a ce ya yi maɗayan zarciya sannan ya ce da kuma wato ƙoƙarin tara abin duniya kamar yadda manyan attajirai manoma da 'yan kasuwa da sauran masu neman kuɗi suke ƙoƙarin su ga sun tara abin duniya sun wuce sauran waɗanda suke abokan karawarsu kowa fatan shi a ce ya shiga cikin lissafin wanda suka fi kowa arziki a duniya ko suka fi kowa arziki a Najeriya ko suka fi kowa yawan tara dukiya a wuri kaza ko gari kaza ko ƙasa kaza babu shakka duk wanda ya tsaya ya kalli yadda mu bil adama muka shagaltu da wannan duniya zai ga cewa to babu wani a cikin mu wanda bai samu matsala ba a wannan fuska sai wanda Allah ya kiyaye ɗan kaɗan kusan kowa zaka tarar da shi yana cikin shagalta da duniya sai wanda Allah ya tsare al-Imam Tirmidhi da waninsa sun rawaito hadisi tabbatacce daga daga sayyidina Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda yake cewa wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwanta bacci akan tabarma karaunu tabarma kaba da ya farka sai suka ga jikinsa yayi yayi impression wato zanen tabarma ya shigo ya, bayyana akwai banyarsa sai ba su tausayi wannan shine halitta mafi daraja a cikin halittun Allah amma yana kwanciya akan tabarma ta karaunu har jikin shi ya sheda akai sai suka ce ya manzan Allah me zai hana ka bari a siyo maka bargo ko mayafi ko bedsheet wato wani abu mai laushi wannan ka kwanta jikinka ba zai dinga bayyana wannan zane na tabarma ba sai ce a ni ina ruwana da duniya aini tsakanina da duniya kamar tsakanin mutum ne matafiyi wanda rana ta daga a hanyar tafiyarsa sai ne mu inuwa ya kwanta ya bacci ya huta kafin rana ta sanyi ya ci gaba da tafiyarsa ce ni ba na bukatar sai na nemi wani abun kwanciya mai laushi ko na samu wata katifa mai girma ko wata katifa mai karafa a cikinta mai hana ciwon jiki annabi sallallahu alaihi wasallam baya bukatar wannan haka nan al-imam at-tirmidhi ha ila ya fitar da hadisi tabbatacce daga sahabi Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa yace Aisha ta bashi labari cewa yace ta ce so da dama annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi bacci dare ɗaya biyu uku dararrake da yawa a jere tsawiyan da cikin shi emci cikin shi babu komai shine ma'anan tsawiyan ya ce wa ahaluhu la ya ji duna asha kuma a wannan daren ba a girka abincin dare a gidansa salawatullahi wa salamuhu alayhi fil akhirati wal ula yace kuma in ma za a girka abincin galibin gurasa da ake ci a gidan to gurasa ce ta dawa kamar ka ce tuwon dawa datsa shi ne abinda ake samu a ci haka wata rana aisha take faɗawa su urwa ta ce akan yi wata ɗaya wata biyu wata uku a gidan nan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba tare da an ɗaura sanwa a gidan ba suka ce mata to ya kuke rayuwa ta ce abin da ya sauka shi muke ci mu ci dabino mu sha ruwa in mun samu ɗan dinkin ko ɗan tafasa mu rarraka mu ci haka suke rayuwa cikin kunci akwai wata kisa doguwa ta tarihin yaji da annabi sallallahu alaihi wasallama yawa matansa tana na a cikin sahih bukhari doguwar kisa ce to a ciki lokacin da Umar dan Khattab ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan neman mafita dan kokarin ya ba annabi sallallahu alaihi wasallama hakuri akan laifin da mata suka yi masa tunda akwai iyarsa shi Umar a ciki wato Hafsa radiyallahu anha yace wallahi da na shigo ɗakin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kwance yana kishingide na kalli ɗakin na kalli ɗakin ya ce wallahi ban ga wani abu da za ka kalla ka sake kallon shi babu wani abu mai ban sha'awa da za ka kalla kyan shi da ƙyalƙyalinsa ya sa ka ƙara kallon shi ya ce ban da wasu fatin dabba da aka rataye guda uku kamar buzu haka ce da na ga haka sai annabi ya bani tausayi sai na ce ya manzan Allah me zai hana ka yi addu'a ka roƙi Allah ubangijinka ya yalwata maka rayuwar duniyar nan ya ce ga farisa da ruma kafirai ne batattu maguzawa amma Allah ya ba su arziki suna fantama wasu suna hole wasu mu musulmi mu ka fi cancanta kuma a ce ga america da rasha da china da japan suna ta cin moriyar duniyarsu sun gyara duniyarsu ai mu musulmi muka fi cancanta tunda muna da imani wannan shine tunanin Umar dan Khattab radiyallahu anhu yace annabi sallallahu alaihi wasallam yana kishin gide da ya ji nayi wannan magana sai annabi ya tashi zaune yace kai Umar ina ganin ka kamar mai hankali ashe kai ma a cikin wannan rudanin kake yace ai waɗannan mutanen da kake gani wasu mutane ne waɗanda aka gaggauta musu rabansu na lahira a nan duniya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce wannan abu da kake gani kafirai suna morewa to rabansu na lahira a gaggauta musu shi a duniya. A cikin kisa Umar yake cewa ya manzo Allah ka nema mun gafara a wurin Allah ba shakka nayi ka tubara. Yan uwa masu albarka irin waɗannan labarai na yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam bai dauki duniya a bakin komai ba suna nan da yawa a cikin hadisai kuma suna da ban mamaki da labaransa da labaran sahabbansa da labaran tabi'ai ɗalibansu da irin yadda suka ɗauki duniya ba a bakin komai ba kuma sai Allah ya sare musu ita za ka sha mamaki in ka kalli labaran ka gwada su da labarin da kuma waƙi'in mu rayuwarmu da irin yadda muke biya wa duniya alimamu sa'idi rahmatullahi alaihi a cikin tafsirinsa shi ma yana ƙara bayani game da tafsirin waccan aya da ke cikin suratu alhadid ya ce Allah Ubangiji yana ba mu labari ne game da haƙiƙanin halin duniya yana bayyana mana kuma ƙarshen duniya da ƙarshen masoya duniya cewa ba komai ne a cikinta ba illa wasa da sharholiya wasa wanda yake ɗauke hankalin jikinmu da sharholiya wanda ke ɗauke hankalin zukatanmu ya ce kuma in ka kalli duniya za ka ga haka a aikace haka yake faruwa da manemanta ya ce za ka samu masoya duniya suna cinye kusan dukkanin lokutan rayuwarsu a cikin wasa da rafkannuwa daga ambatan Allah ya ce kuma suna mantawa da abin da ke gabansu na alkawarin azaba in sun ƙibin Allah da alkawarin rahama idan sun ba Allah can yake cewa amma wannan fa banda faɗakakku banda waɗanda suka raya rayuwarsu da aikin lahira su kan waɗannan zukatansu da rayuwarsu cike take da ambatan Allah da sanin Allah da ƙaunar Allah cike take da shagaltar da lokutansu da aikata ayyukan da za su kai su kusa da Allah ba sa shagaltuwa da amfanin duniya wanda yake takaitacce ba sa shagaltuwa da ɗan amfanin duniya wanda zai lalata musu amfanin lahira ya ku musulmai don muka ga yadda Allah ya gama ba da wannan labarin a cikin sotul hadidi musamman sai Allah ya ba mu amsa da mafita ya ce sabiku ila maktiracin min rabbikum to ku gaggawa zuwa ga neman gafara da rahama ubangijinku wa jannatin ku gaggawa zuwa ga neman wata aljanna ardu ka ardis sama'i wal ard wanda fadinta kaman fadin sammai da ƙasa wa iddal muttaqin wannan aljanna an tanaje ta ne kadai dan masu tsoron Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا أخرتنا التي إليها معادنا اللهم لا مانع لما أعطيت ولا موطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله